ta bangarori daban-daban ana kafa kwamitoci don binciken makasudin aron gamar sojoji da 'yan shi'a da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama tabbacin da jami'ai suka bayar na kasancewar shugaban 'yan kungiyar 'yan uwa musulmin sheikh ibrahim elzazzaki cewa yana nan lafiya na jefa aya tambayan to shin wani mataki za a dauka a kansa ne nan gaba ma'ana za su sake shi ne ko za su ci gaba da garkuwa da shi har sai sun kammala haɗa kan hujjoji don gurfanar da shi gaban kotu shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilai abdulrazak namdas ya ce kwamitin majalisar zai shiga bincike don gano dukkan bayanai kafin ɗaukar mataki. Yan sun zanna sun fahimci juna sun tattauna da hafsan sojojin nan a zo a zanna da 'yan uwa a dawo a gaya ma 'yan majalisa sannan kuma mu bayyana ma duniya abun da ita majalisar tarayya ta kokari ta samu ta tabbata cewa wannan abu ba ta sake yiwuwa ba. Shi Sheikh Ibrahim Elzazaki ko kun san wani hali yake ciki? Ai shi yasa yanzu aka kafa wannan kwamiti din nan guda biyu. Su je su gana da hafsan sojojin nan da kuma 'yan uwa musulmai din a gano menene ya faru da ya haddasa wannan rikicin. Masanin tsaro Kabiru Adamu wanda kai tsaye bai aza wa sojoji alakin buɗe wuta bayan samun tunzura ba ya ce amma da alamun an yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima. Don bai kamata a ce kowane ne mutum ba ya tare hanya to har a wannan karon ma ya zan shugaba na sojoji to akwai kuskure bangaren waɗanda suka tare hanya da kuma matakan da su sojojin suka ɗauka a shi sha'ani na doka akwai tsari wanda ya zan za su yi amfani da shi in harka ya danganci al'umma al'umma farar hula abinda bature yake ce ma rules of engagement babu yadda za ka yi mutum ba dauke yake da bindiga ba ko da wani makami wanda zai maka lahani kai kai amfani da karfi irin haka haka kai ka kashe shi cikin waɗanda aka tabbatar da rasosu akwai Buhari Bello Jega na Jami'ar Abuja wanda kan yi sharhi kan lamuran siyasa cikin mu musamman ma lokacin zaɓe kama tuna baya kan wani abun daban wato akan Shehu Dan Hodiyo da yan shi'a kan yi taron tunawa da shi a Abuja an yi wani sarki a Zaria lokacin Usman Dan Hodiyo su lokacin sarakuna ne na addini sani ba wanda muke da bayan yanzu zaka ga ya ɗaura igiya ne a kafan shi ka gane saboda duk wanda yake da wani damuwa in ya zo bakin garka in bakin igiyan yana waje shi kuma yana ciki da kaja kaja zaka ga ya san akwai wani mai damuwa Abdurrahman Abu Hamisu na hannun damun marigayin ne ba wai shi karɓi bane ya rasu a wannan wajen har da matansa da ya rasu ya shekaru biyu ban taba ma sai ban taba ma cewa yana shiya ba sai bayan da muka gama wato jami'a kwazon da yake da shi yana daga cikin abubuwan da ya sa muka shafi da sosai kuma ba mu bar bambancin bangaren da muke da shi ya zo tsakanin mu ba kenan yana shi ni kuma ina addini na har zuwa lokacin da Allah ya karba ransa in ka ɗebe matsayin yan shi'a na rasa rayuka daga ɗari biyar zuwa dubu ba wani takamaiman yawan mutanen da suka mutu hakanan da alamu sai an jira ƙarin bayanan matakin da sojojin suka ɗauka fiye da share hanya don samun damar wucewar hafsa hasoshi manja janar tukur bura yi nasura da malika murar amurka daga abuja Nigeria